Sannunku, ko kuna da littafin hotuna lamba ta takwas, inda ana ganin mutum uku, biyu a tsaye, ɗaya a durƙushe? Labarin da za mu gaya muku cikin wannan littafi, ana samun shi cikin littafi mai tsarki. Yanzu sai ku diba hotuna na farko. komawar Yesu almasihu a sama. Ana ganin Ubangiji Yesu almasihu cikin sama. Cikin wannan hoto, kuna ganin wani mutum da aka cire cikin sama, mutumin nan Ubangiji Yesu ne, sauran mutanen almajiransa ne. Cikin lokacin da suna duban Yesu, sai gizagizai suka rufe shi daga ganinsu. Yesu almasihu ya zo daga sama domin ya zamna cikin duniya, yanzu an yi kusan shekara wajen dubu biyu da wannan. Shi Allah ne mai rai na sama da ƙasa, ya zo ya yi rayuwa tare da mu, an haife shi ta wurin wata mace. kuma ya girma, yana son ya nuna mamu kowane ne Allah domin mu san shi. Dukan ’yan Adam ba su gamshi Allah ba, in an ce dukan ’yan Adam kenan da ku da mu duka, ba mu gamshi Allah ba, ta wurin miyagun ayyukanmu mun yi zunubi, kuma hakkin zunubi mutuwa ne, duk da haka mun san Allah yana ƙamnar dukan mutane, ba ya son mutane su mutu, dalilin da yasa ya zo cikin duniya ya zo domin ya ɗauki wannan hakkin zunubi, wato mutuwa. Yesu ya mutu domin mu a bisa gicciye, mutane da dama sun gan shi lokacin da yana mutuwa. Amma kwana uku bayan mutuwarsa, sai ya tashi daga matattu, kuma mutane da yawa sun gan shi bayan da ya tashi rayayye. Sabili da dukan ayyukan da Yesu ya yi, dukan waɗanda suka ba da gaskiya gare shi, suka kuma yi masa biyayya suna da raina har abada. Daidai lokacin da zai hawa sama, kamar yadda muke gani a wannan hoto, ya ce ma almajiransa, za ku sami iko, wato, na Ruhu mai tsarki, domin ku zama shaiduna har iyakar duniya. Ubangiji Yesu ya hau sama lokacin da almajiransa na kallonsa. Wata rana, Yesu zai dawo kamar yadda ya tafi sama. A gare mu masu ba da gaskiya gare shi, wannan zai zama abin murna da godiya. Yanzu ku dibi hoto na biyu, zuwan Ruhu mai tsarki. Yesu ya yi ma almajiransa alkawalin zuwan Ruhu mai tsarki, ta haka za su zama shaidunsa cikin duniya duka. A ranar Pentecost, dukan almajirai na tare wuri ɗaya, wannan hoto na nuna mamu yadda Ruhu mai tsarki ya sabko bisan almajiransa. ba labari, sai suka ji wani motsi daga sama. Wani irin iska mai ƙarfi ya cika ɗakin da suke ciki, wasu halsuna kamar hansunan wuta sun rarrabu kuma suka sauka bisa kawunansu. Ruhu mai tsarki ya cika su, sai suka soma magana cikin halsuna iri-iri. A wannan rana, Yahudawa na wurare daban-daban na duniya sun haɗu a Urshalima, sai suka ji almajiran Yesu na yi musu wa'azin Yesu cikin halsunansu, da haka duka sun iya su ji maganar Allah. Yesu mai cika alkawali ne, ya aiko da Ruhu mai tsarki domin mutane su gane wa'azin hanyar rai madawwami. yana iya ba da rai ga dukan wanda suka ba da gaskiya gare shi suka kuma yi mashi biyayya. Ku dubi hotuna na uku. Bitrus ya fara wa'azin bishara. An ba almajiran Yesu almasihu Ruhu mai tsarki domin su sanar da Ubangiji Yesu ga Yahudawan da ke cikin Urshalima. Kun iya ku gani a bisa hoto, Yahudawa da yawa da suka zo daga ko'ina cikin duniya, almajirai kuma sun sami ikon yi musu magana cikin halsunansu, domin su gaya musu da cewa Yesu ya mutu domin su. Yahudawa da yawa sun ji daɗi, suna mamakin abin da Ruhu Mai Tsarki ya yi, amma waɗansu ba ruwansu. Cikin wannan lokaci ne, Bitrus ya miƙe tsaye ya ce, Allah ya yi alkawalin aiko da Ruhunsa, kuma shi ne ya cika, ya ƙara da cewa, Duk wanda ya kira sunan Ubangiji Yesu zai samu rai, ya ce, Ku tuba a yi ma kowanenku batizma cikin sunan Yesu almasihu domin gafarar zunubansa. kuma da haka za ku sami Ruhu mai tsarki. Gama alkawarin na dukan waɗanda Allah ya kira ne. Mi ya fi wannan daɗin shi? Allah yana son mu tuba, mu sami gafarar zunubanmu ta wurin roƙon Yesu ya zama mai cetonmu da Ubangijinmu. Ruhu mai tsarki ke buɗe wannan gaskiya ga zukatanmu. kuma mun san wannan ya yiwu gama littafi mai tsarki ya faɗa. Yanzu sai ku dibi foto na hudu, Ekklesia ta farko. Mutane da yawa suka ba da gaskiya ga Yesu ta wurin wa'azin Bitrus. Cikin rana ɗaya, mutum dubu uku suka ƙaru, kuma suka zamna tare da almajirai domin su ji koyarwarsu, suna zumunta da juna, sun zama ɗiyan gida ɗaya, sun kai ta sai da mallakarsu suna rarraba wa juna, kuma kowace rana suna tare cikin haikali, suna ci, suna sha, cikin murna suna yabon Allah kuma mutane na mamakin abin da ke faruwa. A bisa hoto, kun iya ku ga masu bi na ikkilisiya ta farko, waɗansu na ga cin abinci tare, waɗansu na karatun maganar Allah, wani na ga taimakon wani, a wani lokaci suna cin jibi tare, kamar yadda Yesu almasihu ya ce, su yi wannan abin tunawa da shi, ana karya gurasa, domin a tuna mamu yadda an kakkarya jikin Yesu almasihu domin mu. Ruwan inabi da ake sha, ana tuna mamu yadda Yesu almasihu ya zub da jininsa kan gicciye domin mu. Wato, domin zunubanmu. Idan mun tuna da wannan, sai mu yabi Allah, mu yi mashi godiya cikin zuciyarmu. Yanzu sai mu dibi hoto na biyar. Ikon warkarwa Ku dubi wannan hoto. Wata rana, Bitrus da Yahaya na cikin haikali. Haikali shi ne gidan Allah. Sun zo domin addu'a. A ƙofar haikali, sai suka iske wani gurgu wanda aka ajiye kowace rana, ko in ce kowace safiya, domin yin bara. Wannan gurgu an haife shi haka nan, bai taɓa tafiya ba, lokacin da ya ga Bitrus da haya, sai ya roƙe su su ba shi wani abu. Sai Bitrus ya amsa masa, Ba ni da kuɗi ko zinariya, amma abin da nake da shi, shi zan baka. Cikin sunan Yesu almasihu Banazaret, tashi ka yi tafiya. Bitrus ya kama hannunsa na dama domin ya taimake shi, nan da nan ƙafafun shi suka miƙe, sai ya tashi ya yi tsalle, shi da bai taɓa tafiya ba, ga shi yanzu yana tafiya. Da shike ya ji daɗi, sai ya bi Bitrus da ya haya suka shiga haikali yana tafiya, yana tsalle, yana yabon Allah. Mutane da suka ga wannan gurgu wanda aka warkar da shi suka yi mamaki, suna tsammanin Bitrus da Yahaya na da babban ban gaskiya wadda ta ba su wani iko na warkaswa. Amma Bitrus ya ce masu, Ban gaskiya ga sunan Yesu almasihu ne ya warkar da wannan gurgu. Ta wurin wannan, Bitrus da Yahaya sun ba Allah girma cikin wannan warkaswa. Wannan kuma ya zama zarafi gare su domin su shaida Yesu mai ba da rai, su yi kira ga dukan masu sauraro don su tuba, su sami gafarar zunubansu. Mu ma masu sauraron wannan labari, mun iya mu tuba, mu sami gafarar zunubanmu ta wurin ba da gaskiya ga sunan Yesu almasihu. ta wurin yarda ya mutu a madadinmu. Ku lura da foto na shidda, yaya muka iya ba Allah ko a ce bayaswa. Mun ga yadda masu bi ke sai da mallakarsu suna zamansu cikin ɗayantaka, to sai ga wani ya sai da gonarsa. ya kawo kuɗin gaban manzanni, wani kuma mai suna Ananiya da matar shi mai suna Safiratu su ma suna son su yi haka. Amma kamin su kawo kuɗin sai suka ga juna suka rage, sai suka yi kamar sun kawo duka ne wurin manzanni. Ko da Ananiyas ya zo, Bitrus ya san ƙarya ce yake yi. sai Bitrus ya ce mashi, Don mi shaiɗan ya cika zuciyarka, har ka yi maruhu mai tsarki ƙarya? Ka riƙe rabin kuɗinka? Lokacin da Ananias ya ji wannan, sai ya faɗi ya mutu. Sai kowa ya ji tsoro, majiya ƙarfi suka tafi suka bizne shi. Bayan wajen awa uku, sai Safiratu ta zo. kun ganta cikin wannan hoto, ba ta san abin da ya faru da mijinta ba, sai Bitrus ya tambaye ta ko nawa ne suka shaida gonarsu, ita kuma sai ta yi ƙarya kamar mijinta. Sai Bitrus ya yi mamaki yadda miji da mata sun haɗa kai domin su yi maruhu mai tsarki ƙarya. Sai Bitrus ya ce, waɗanda suka bizne mijinki na bakin ƙoha, yanzu kuma za su tafi da ke. Nan da nan ta faɗi ta mutu a ƙafafun Bitrus, sai waɗanda suka bizne mijinta suka ɗauke ta suka bizne ta kusan mijinta. Yana da kyau a ba da wani abu ga ikkilisiya domin a taimaki waɗanda ke cikin bukata, amma kada a yi ƙarya. kada a yi ƙarya ko ga Allah ko ga mutane, domin a nuna ana da kirki wato kirkin abin da ba ada. Allah ya san dukan tunaninmu da kuma dukan ayyukanmu, ko nagari ko miyagu, ba a iya masa ƙarya, kuma akwai hatsari idan an ce za a gwada wannan. Ku lura da wannan hoto na bakwai. Estefanus aminci har mutuwa. Ga wasu miyagun mutane suna kashin wani mutum ta wurin jajjefe shi da duwatsu. Mutumin nan da ke cikin jini sunan shi Estefanus, mutum ne mai bangaskiya, mai hikima kuma, cike da Ruhu mai tsarki. Ta wurin ikon Ruhu mai tsarki, Estefanus ya yi mu'uzuzai da yawa. ya koyar da maganar Allah da hikima tare da ikon Ruhu mai tsarki, sai mutane suka hasala da shi, suka kai shi gaban shari'a inda suka zarge shi da laifi wanda bai yi ba, amma shi bai ji tsoro ba, domin ya san Allah yana tare da shi. Ko yanzu, in mun karanta labarin shi, Istifanus na karantar da maganar Allah, yana nuna mamu yadda annabawa sun yi anabci a kan zuwan Yesu almasihu mai ceto, wato wanda in an ba da gaskiya gare shi za a samu rai madawami. Yahudawa da suka ji wannan, sai suka hasala suka kai Istifanus a bayan gari domin su kashe shi ta wurin jajjefe shi da duwatsu. A can baya, in kun lura, ga wani salmayi nan yana tsaye yana riƙe da tufafin masu jejefe Istifanus da duwatsu, sunan shi Shawulu, kuma ya yarda da dukan mugun aikin da mutanen nan suka yi. Yau ma, idan muna yin wa'azin maganar Allah, miyagun mutane sun iya su tsananta mamu. Wannan ya nuna mamu in muna cikin Yesu. an iya a tsananta mana. Maganar Allah ta ce, Ubangiji da kansa zai taimake mu, ba zai bar mu ba, shi yasa kada mu ji tsoron abin da mutane sun iya su yi. Yanzu sai mu zo ga hoto na takwas. Bishara na yaɗuwa. Shawulu da na baku labari ɗazu, tare da sauran Yahudawa, sai suka fara tsananta ma masu bin Yesu almasihu da ke cikin Urshalima. Masu bi da yawa sun bar Urshalima domin su tafi waɗansu wurare daban-daban, ɗaya daga cikinsu sunan shi Filibus, sai ya tafi a wani gari da ake ce ma Samariya. Daga nan, yana ta wa'azin Yesu almasihu yana shaida ma mutane labarin Yesu almasihu, wato maganar Allah. Sai wata ran mala'ikan Ubangiji ya bayyana ga Filibus, ya ce mishi ya tafi a cikin jeji bisa wata hanya. Shi kuma ya yi biyayya, sai ga shi wani mutumin Habasha, babban mutum ne, yana zauke, ya fito daga Urshalima, yana zamne bisa karusa, yana ga karatun littafin annabawa. wato littafin annabi Ishaya. Wannan wuri da yake karatu yana magana a kan Yesu almasihu ne, amma shi mai karatun bai gane abin da yake nufi ba, sai Ruhu mai tsarki ya ce ma Filibus ya zo kusan shi domin ya ba shi fasara. Filibus ya tambaye shi ko ya gane abin da yake karatu, sai wannan babban mutum ya ce ma Filibus ya zo ya hau kusa gare shi domin ya ba shi fasara. Filibus ya fara ba shi fasara a kan yadda Yesu almasihu ya kamata ya zo, ya kuma sha wahala domin masu zunubi. Wannan babban mutumin ya gane, ya karɓi Yesu almasihu ya zama mai cetonsa. Da shike akwai ruwa a bakin hanya, sai aka yi mishi batizma. wannan mutumin Abasha ya koma gida cike da murna da farin ciki. Kamar Filibus, ya kamata mu ma mu zama masu biyayya ga Allah, wato mu tafi mu shaida musu labarin Ubangiji Yesu almasihu tun ba mutane da ke tare da mu ba, domin su ma su gane su karɓi Yesu almasihu ya zama mai cetonsu. Wato, su samu raina har abada. Ku duba hoto na tara, za mu ga wahayin Bitrus. Bisa ga wannan hoto, muna ganin Bitrus yana addu'a. Ubangiji Allah sai ya ba shi wani wahayi. Mi yake gani, sai ga wani abu kaman taru ya sabko daga sama, yana ɗarme da igiya guda huɗu. lokacin da ta sabko ta sabko kusan Bitrus, cikinta mi ake gani? Ana ganin dabbobi iri-iri na ƙasa da tsuntsaye na sama. Waɗansu daga cikinsu sun zama ba su da tsarki, wato ga Yahudawa. Yahudawa ba su iya su ci su. Sai ga wata murya tana ce ma Bitrus, Tashi Bitrus, ka yanka ka ci. Sai Bitrus ya ba da amsa, A'a, Ubangiji, gama ni ban taɓa cin abu mara tsarki ba. Sai ga murya ta biyu ta sake cewa, Abinda Ubangiji Allah ya ce mai tsarki ne, kada ka dibe shi kamar mara tsarki. Wannan abin ya zo wajen so uku ga Bitrus, sa'an nan wannan taru kuma ya ɓace daga ganinsa. Bitrus bai gane da abin da wannan yake nufi ba, yana cikin tunani a kan wannan, sai gashi mutum uku sun zo a wurinsa domin suna son su yi mishi magana. A bisa hoto wanda zai bi wannan, za mu ga dalilin da yasa suka zo wurinsa. Ku dibi wannan hoto na goma. ceto domin dukan mutane. Mutum uku da suka zo cikin wancan hoto domin su yi magana da Bitrus sun zo ne aikakku daga wani mutum da ake ce ma Cornelius, shi babban sozawa ne na Romawa. Cornelius shi ba Yahude ba ne, wato barome ne, amma mutum ne wanda yana son addini. mutum ne wanda yana tsoron Allah, Allah wanda ya halicci sama da ƙasa, kuma yana yin addu'a zuwa gare shi. Cornelius shi da kanshi mala'ikan Allah ya bayyana gare shi, ya ce mishi, shi aika a kiranyo Bitrus. Mala'ikan ya gaya mishi inda aka iya a same shi, saboda haka ba za su yi kuskure ba. Sai ga Bitrus ya zo cikin gidan Cornelius. Bisa ga al'adar Yahudawa, bai kamata ba Yahude ya shiga cikin gidan wanda ba ba Yahude ba, idan ya yi haka, wannan ya zama kamar ya zama mara tsarki. Amma sai ga shi, Bitrus ya shiga cikin gidan Cornelius. Sa'an nan ne ya gane da wannan wahayi da ya samu. wanda Ubangiji Allah ya ce shi tashi shi yanka shi ci ga waɗannan dabbobi. Cornelius ya zo ya durƙusa a gaban Bitrus, sa'an nan Bitrus ya ce mishi ka tashi, domin ni mutum ne kamanka. Kana suka gaya ma juna irin yadda kowanensu ya samu wahayi daga Allah. A wannan lokaci suka gane da cewa Ubangiji Allah ya nufa, da wannan rai madawwami ya zo a cikin gidan Cornelius. Bitrus ya ce yanzu ya gane, a gaban Allah babu ba Yahude babu wanda ba ba Yahude ba, dukansu sun zama ɗaya cikin kowace irin kabila wanda yake da tsoron Allah, wanda kuma yake aikata gaskiya, wannan ne ya iya zama ya gamshi Allah. Bitrus ya ce, Yesu almasihu ya zama Ubangijin dukan mutane, dukan wanda yake ba da gaskiya gare shi ya samu gafarar zunuban shi. Lokacin da Bitrus yana nan yana faɗin waɗannan maganganu, sai gashi Ruhu mai tsarki ya sabko ma Cornelius. Ba shi kaɗai ba, har ga ’yan uwan shi, ga abokan shi waɗanda ya gayyata domin su saurari Bitrus. Ta wurin wannan, Ubangiji ya nuna cewa, wato ceto da muke da shi na dukan mutane ne, dukan waɗanda suke ba da gaskiya ga Yesu almasihu, ko shi ba Yahude ne, ko shi ba Rome ne, ko shi na wata kabila ne daban, da kowane irin ƙasa ce ya hoto. A yau ma haka shike. Ubangiji Allah ya shirya ceto cikin Yesu almasihu ga dukan waɗanda suka ba da gaskiya gare shi domin su samu gafarar zunubansu. Kudibi hoto na goma sha ɗaya Bitrus a cikin kurkuku Sarki Hiridus shi da kanshi ya fara tsananta ma masu bin Yesu almasihu, ya fara ma sa a kashe waɗansu, ɗaya daga cikinsu ana ce da shi Yakubu. Hiridus ya sa an da Bitrus, ya jefa Bitrus a cikin kurkuku inda ya sa matsara sun tsare shi. Amma ikkiliziyar Ubangiji tana nan tana addu'a domin shi, sai ga shi wani dare, Bitrus yana kwana a cikin kurkuku, an ɗarme shi da sarƙa tsakanin mutum biyu, wato sojoji guda biyu. A can waje akwai waɗansu matsara suna tsaron ƙofa. Nan da nan, ga wani haske ya shigo cikin kurkuku. Mala'ikan Ubangiji ya tadda Bitrus, sarƙoƙi da ke cikin hannuwanshi sun faɗi a gaban kansu. Mala'ikan Ubangiji ya ce ma Bitrus ya tashi ya sa tufafin shi, ya ce ya biyo shi, Bitrus da mala'ikan Ubangiji sun wuce tsakiyar masu tsaro, sa'an nan sun kai ga ƙofa ta ɗaya, ga ta biyu, ƙofar da kanta ita ta buɗe. Lokacin da Bitrus ya zama a waje, sai mala'ikan Ubangiji ya tafiyar shi. Bitrus ya gane da cewa Ubangiji Allah ne ya kubutar da shi sa'an nan ya ce, Yanzu na tabbata da Ubangiji ne ya aiko da mala'ikan shi domin ya cece ni daga hannun Hiridus. Ku dibi hoto na goma sha biyu, za mu ga ikon addu'a. Lokacin da Bitrus ya fito daga cikin kurkuku, ya tsaya ya yi tunani, sai ya ce bari in tafi gidan Maryamu uwar Yahaya. Nan ya san akwai mutane suna yin addu'a domin shi. Bitrus ya zo bakin gidan, ya buga a ƙoha sai ga Ruda ɗaya daga cikin mai aiki ta zo domin ta saurara wanda ke bugawa. Sai ta ji muryar Bitrus. munna da ta cika ta, ta sa har ba ta buɗe ma Bitrus ƙoha ba, ta yi gudu, ta tafi ta gaya ma jama'a su zo ga Bitrus nan. Amma waɗanda ke can a cikin gida ba su gaskata da abin da take faɗi ba. Bitrus yana nan waje yana ta bugawa, domin a buɗe mishi. A ƙarshe, sai suka zo suka buɗe mishi ƙofa. Dukansu sun yi mamaki domin sun ga Bitrus a gabansu. Sa'an nan, ya ba su labarin irin yadda Ubangiji Allah ya fidda shi daga cikin kurkuku. sa'an nan ya ce a tafi a gaya ma dukan sauran ’yan uwa, yadda Ubangiji Allah ya ji addu'arsu. Mu masu bin Yesu almasihu, ya kamata mu ma mu zama kaman abokan Bitrus, mu riƙa taruwa lokaci zuwa lokaci domin mu yi addu'a tare. Ubangiji yana jin addu'ar waɗanda ke ƙamnar Yesu almasihu. waɗanda suna girmama shi suna kuma yi mishi biyayya. Ubangiji yana jin addu'arsu bisa ga bukatarsu da kuma nufin shi. Yesu almasihu da kanshi ya ce, Ku tambaya za a ba ku, ku biɗa za ku samu, ku buga za a buɗe muku, ko ku ƙwanƙwasa za a buɗe muku. Ku dibo hoto na goma sha uku, sakewar mutum. A cikin wannan hoto, za mu yi magana a kan rayuwar wani mutum mai suna Bulus, in kun tuna, na yi magana a kan shi, lokacin da miyagun mutane na jejefe Stefanus mutunan Allah. Yana da suna na biyu, wato shi ne Shawulu. Marmarin shi ya sa masu bin almasihu cikin kurkuku ko kuwa ya karkashe su, domin haka ne zai tafi garin Damaska. Yana kan hanya, sai wani haske mai ƙarfi ya haskaka a bisan shi. Kudi ba hoton, lokacin da hasken ya buge shi, sai ya faɗi ƙasa, sai ya ji wata murya na cewa, Shawulu, Shawulu, Don mi kake tsananta mani? Sai ya amsa, Kai wane ne Ubangiji? Sai muryar ta ce, Ni ne Yesu da kake tsananta ma. Abokan tafiya Shawulu sun ji muryar, amma ba su ga komi ba. Bayan da Shawulu ya tashi, sai ga shi ba shi gani, ya zama makaho, sai da aka ja hannunsa aka shiga da shi a cikin garin Damaska. Shawulu ya yi kwana uku ba ci ba sha, yana nan yana jiran abin da Ubangiji zai ce ya yi. Kun gani, Shawulu mai mugunta ne zuwa ga masu bi, amma Ubangiji Allah ya iya sake mutum. Ku dibi hoto na goma sha hudu. Kada ka ji tsoro, yi biyayya ga Allah. Bisa ga wannan hoto, har yanzu Shawulu makaho ne, yana nan yana addu'a cikin jira a cikin wani gida a Damaska, sai Ubangiji Allah ya aiko da wani mai bi domin ya taimake shi don ya sami ganin gari. Sunan wannan mai bi Hananiya. Hananiya dai almajirin Ubangiji ne, kuma yana yi Allah biyayya, ya ji labarin Shawulu zai zo ne domin ya yi wa masu bin mugunta. Amma Allah ya ce ma Hananiya, ya zaɓi Shawulu domin shi ba da labarin Yesu ga dukan al'ummai, ba ga Yahudawa ba kaɗai. Hananiya kuma ya yi biyayya ga Allah, lokacin da ya iso wurin Shawulu, sai ya ce mashi, Shawulu ɗan uwana, Ubangiji Yesu da ya bayyana gare ka bisa hanyar Damaska, ya aiko ni domin ka samu ganin gari, ka kuma cika da Ruhu mai tsarki. Sai Hananiya ya ɗibiya masa hannuwansa, nan take, Bulus ya sami ganin gari, aka yi mashi batizma, ya ci abinci, ya kuma sami ƙarfi. Bayan ’yan kwanaki a Damaska, sai Bulus ya fara wa'azi a wuraren da mutane ke haɗuwa. Yana shaida masu cewa, Yesu ɗan Allah ne, da kuma Allah. Mamaki ya kama mutane, ba su gane Bulus ba. shi da ya kamata ya tsananta ma masu bi? Ga shi ya komo yana wa'azi cewa Yesu ne almasihu wanda ya zo domin ya ceci mutane daga zunubansu? Ba shakka, Allah ya sake Bulus, haka kuma Allah ya iya sake mu in mun tambaye shi. Ku dibi hoto na goma sha biyar. Ekkilisiya ta fara aika masu wa'azi. Cikin wani gari mai suna Antakiya, masu bi sun fara kafa wata ikkilisiya. Bulus na karantar da masu bi, tare da taimakon waɗansu masu koyesuwa. Ɗaya daga cikin mutanen da ke taimakon shi, sunan shi Barnaba. Wata rana da masu bi na sujada. tare da azumi da addu'a, sai Ruhu mai tsarki ya ce masu, Ku keɓe mani Bulus da Barnaba, domin aikin da na kiraye su. Bayan wannan, sai shugabanni suka ɗibiya masu hannuwa, domin za su tafi wurare masu nisa, domin su koyar da maganar Allah inda duk suka nufa. Ana kiran irin waɗannan mutane masu kai bishara a wurare daban-daban mishanari. A yau ma, Allah yana kiran mutane cikin ikkilisiyoyi domin su zama mishanari. So da dama, mishanari na tafiya nesa da ƙasarsu, saboda haka, ya kamata ikkilisiyoyinsu su riƙe su da addu'a, kuma ya kamata ikkiliziyar ta yarda ta aika wani ta biya masa bukata kuma, ta wurin haka aikakku za su sami zarafin shaida bishara da yawa. Yanzu ku dibi hoto na goma sha shida. Za mu yi magana a kan wa'azin aikakku. Bulus da Barnaba sun ziyarci garuruwa da yawa. Cikin hoto, kun ga suna cikin gidan da suke taruwa, wato wani masallaci. Nan sun haɗu da Yahudawa da yawa, kuma Bulus na gayi masu magana, yana cewa, Allahn Yahudawa shi ya zaɓe su, ya sa sun haɓaka, ya ba su alkalawa, kana suka tambayi Ubangiji ya naɗa masu sarki. Allah ya naɗa musu sarki, sunan shi sarki Dauda. Daga cikin zuriyar wannan sarki ne, Allah bisa ga alkawalin shi ya tanado ma Yahudawa mai ceto mai suna Yesu. Amma manyan Yahudawa ba su gane da haka ba, ba su gane da anabci akan zuwan Yesu ba, ba tare da wani laifi ba. sai suka kama Yesu suka kashe shi. Amma dukan wannan ya cika kamar yadda Ubangiji Allah ya faɗa. Allah ya ta da Yesu daga matattu bayan kwana uku, mutane da yawa sun gan shi bayan tashin shi daga matattu. Wannan labari ne Bulus ke wa'azi a kai, wato Yesu na da rai har abada, kuma ta wurin shi muna samun gafarar zunubanmu. In mun ba da gaskiya ga Yesu, Allah zai karɓe mu kamar ‘ya'yan shi. Amma waɗanda ke rena wannan labari mai daɗi, za su mutu ba tare da gafarar zunubansu ba. Waɗansu daga cikin masu sauraron Bulus sun yarda da maganar, suka tuba, sabin ikkilisiyoyi sun kahu. amma waɗansu ba su yarda ba, har wa yau akwai mutane masu sauraron maganar Allah, amma akwai da yawa waɗanda kuma ba su yarda ba, idan mun yi musu magana a kan Yesu almasihu. Ya zama abin tausayi, idan mutane suna zaɓen mutuwa maimakon rai da ake samu a cikin almasihu. Yanzu ku dibi hoto na sha bakwai. Allah na bi da Bulus Bayan wa'azin Bulus, ekkiliziyoyi da dama sun kahu a cikin wurare da yawa. Bayan ‘yan shekaru, sai Bulus ya ziyarce su, ya ziyarci waɗannan ekkiliziyoyi. Cikin wannan ziyara, ya tahi tare da wani mataimaki mai suna Silas. Bulus da Silas suna son su tafi wata jaha mai suna Bitiniya, amma Ruhun Yesu bai ba su hanyar su tafi ba. A cikin dare, Bulus ya ga wahayi, wani mutum na roƙon shi ya zo cikin ƙasarsu, wato ƙasar Makedoniya. domin ya cece su. Ta haka Bulus ya gane da Allah ne ke kiran shi domin ya yi wa'azi a ƙasar Makedoniya. Nan take, Bulus da Silas sun yi biyayya ga Allah. Allah na da hanya da yawa domin shi bi da mutane. Wani lokaci yakan yi amfani da mahalki, amma so da dama yana amfani da maganar Allah wato littafi mai tsarki. shi yasa ya kamata mu karanta maganar Allah da kyau domin mu gane da abin da Ubangiji yake so. Ya kamata masu bi su bar maganar Allah ta bi da su, ku saurara da kyau, gama Allah yana son ya gwada mana hanyar da za mu bi, kuma ya ba mu ƙarfi da hikima domin mu bi shi tare da yi mishi biyayya. Ku dibo yanzu hoto na goma sha takwas. Bulus da Silas sun sami matsaloli. Bulus da Silas sun yi biyayya ga Allah. Sun tahi wani gari na ƙasar Makedoniya mai suna Filip. Nan suka ba da labarin Yesu ga mutane, kuma suka karantar da su. Ta wurin ikon da Allah ya ba Bulus, sai ya fitar da ƙazamin ruhu daga cikin wata yarinya, amma manyan gari ba su ji daɗi ba da shike suna samun amfani ta wurin wannan yarinya ta wurin duba da take yi. Sai suka tura masu ’yan iska na gari, suka kama su bulus, suka jefa su kurkuku, suka sa masu mari ga ƙafafunsu, amma bulus da silas sun tabbata da sun zo inda Allah yake kiransu. Shi yasa da daddare sai suka yi addu'a suka gode ma Allah tare da yin waƙoƙi. Sauran ’yan kaso na nan suna sauraron su. Ba labari sai ƙasa ta girgiza, gidan kaso ya zube. Cikin wannan lokaci, dukan ƙofofin kaso da kuma maruruwa da ke ƙafafunsu suka buɗe. Da mai gadin kasa ya falka, ya ga dukan ƙofofi a buɗe, yana tsammanin dukan ’yan kaso sun tsere, sai ya zare takobinsa domin ya kashe kansa. Amma Bulus daga can ya ɗaga murya, ya ce masa, Kada ka kashe kanka, mu duka muna nan. Sai nan da nan, mai gadin kaso ya faɗi. ya durƙusa a gaban Bulus ya tambaye shi, Menene za na yi don in tsira? Sai Bulus da Silas sun amsa sun ce, Ka ba da gaskiya ga Yesu za ka sami tsira. Sai wannan mai gadi ya kai Bulus da Silas a gidan shi cikin daren nan domin su koya ma iyalin shi maganar Allah. Dukan iyalin shi suka ba da gaskiya? aka kuma yi musu batizma, kuma suka yi murna da farin ciki akan wannan. Washe gari, sai masu iko suka saki su bulus. To, ’yan uwa, kamar su bulus, mu koyi gode ma Allah ko cikin wahala. Idan mun amince ma Allah, ya iya yi amfani da mu a ko'ina, a kowane lokaci, domin mu kai maganar Allah mu kai ga maganar Yesu ga waɗanda ba su san shi ba, har ma ga waɗanda ke tsananta mamu. Kudibi hoto na sha tara Bulus da Allahn da ba a sani ba Yanzu Bulus da Silas sun isa garin Atina, gari na cike da gumaka, mutanen wannan gari na da alloli da yawa. amma ba su san Allah na gaskiya ba. Suna cikin zagayawa a wannan gari, sai Bulus ya lura da wani wuri inda aka rubuta, wannan domin Allahn da ba a sani ba. Sai Bulus ya ce ma mutanen garin, Na lura ku mutane masu addini ne, ya ce, Wannan Allah wanda kuke roƙo, wanda ba a sani ba, Allahn da ya yi duniya da kuma dukan abin da ke ciki ne, yana da rai, ba kamar allolin duwatsu da itace yake ba. Bulus ya shaida ma mutanen garin maganar Ubangiji Yesu cewa ya mutu domin su. kuma Allah ya tashe shi daga matattu, kuma wata rana zai dawo domin ya yi shari'a ga mutane, bisa ga gaskiyar Allah zai yi wannan, ya gayyaci mutane su ba da gaskiya, kamin Yesu ya dawo, domin bayan zuwansa an makara ga gafarar zunubai. Waɗansu suka rena su bulus, amma waɗansu suka ce, za su ƙara sauraronsu a gaba, waɗansu kuma suka ba da gaskiya kuma suka yi biyayya ga Yesu. Allah ɗaya ya iya ceton mutane, sauran alloli da addinai ba su iya ceto daga zunubi ba, ya kamata mu zama kamar su bulus mu masu bin almasihu, mu shaida maganar Allah, ko da waɗansu za su yi mana ba'a, wataƙila za a sami wani da zai ba da gaskiya ga Yesu cikin murna da farin ciki. Kudibi hoto na ashirin Ƙarin wahala a Corinthus Bisa ga wannan hoto, muna ganin Bulus ya ƙara samun wahala. Gashi nan cikin garin Corinthus. A nan wannan wuri, Bulus na yin wa'azin maganar Allah, Yahudawa sun fara tasan masa suna zagin shi, amma waɗansu sun saurari maganar Yesu, sun kuma ba da gaskiya aka yi musu batizma. A cikin wani dare, sai Bulus ya samu wahayi na Ubangiji inda Ubangiji yake ce mishi, Kada ka ji tsoro, amma ka buɗe baki ka yi magana, gama ina nan tare da kai. kuma ba wanda zai sa hannu a ka domin ya halshe ka. Bulus ya yi biyayya ga Allah, ya tsaya a cikin birnin Korintus, kuma ya yi shekara guda da rabi yana koyas da maganar Allah. Yahudawa waɗanda ba su son a saurari maganar Yesu almasihu sun hasala sai suka ce ma Bulus, yanzu ka yi wata koyaswa daban wadda ba ta shahi addinin Yahudawa ba. Suka kai Bulus a gaban shari'a, amma ba abin da ya same shi. Ya kuma daɗe a cikin garin Korintus, inda yana koyaswa ga mutane waɗanda suka ba da gaskiya ga Yesu almasihu. Mu ma ya kamata mu bi gurbin Bulus, mu yarda da Ubangiji Allah. mu shaida maganar Yesu ga waɗanda ba su san shi ba. Ko da su miyagun mutane ne, ko da kuma suna kawo mamu wahala iri-iri. Ubangiji Allah shi zai tsare mu kamar yadda ya tsare Bulus, ya yi alkawali zai yi haka. Kudi bi yanzu foto na ashirin da ɗai. Bulus ya fuskanci mutuwa. Bulus ya ci gaba da tahiya wuri-wuri yana ziyartar ikkilisiyoyi, a ko'ina inda ya tafi yana gargaɗin masu bi domin su ci gaba da ba da gaskiya ga Yesu almasihu. Waɗansu masu bi ma suna roƙon Bulus kada shi koma a Urshalima, domin sun ji labari Yahudawa ba su son su ji maganar Yesu. Amma Bulus ya ce musu, Ni a shirye nike in mutu a Urshalima sabili da sunan Yesu. A lokacin da Bulus ya zo a Urshalima, sai Yahudawa sun fara magana a kan shi, sai mutane suka kama shi domin su kashe shi, amma akwai sozawan Romawa, su suka zo suka cece shi, suka kai shi a cikin wani gida. Ku diba a wannan hoto, wannan ya zama daidai kamin a shiga. Bulus na tambaya a ba shi dama domin shi magana zuwa ga mutane, waɗannan mutane da ke son su kashe shi. Sai mutane suka yi shiru suka saurari Bulus, shi kuma ya ba su labarin irin yadda ya haɗu da Yesu. Bulus ya ce, Yesu da kanshi ne ya ce mini in fita daga Urushalima, domin mutanen wannan gari ba za su yarda da magana ta ba, yanzu zan aika ka wajen al'ummai. Lokacin da mutane suka ji wannan magana, sai suka yi ihu, suka ce a kashe Bulus, a kashe shi, amma Bulus bai ji tsoro ba. gama ya sani abin da yake faɗi gaskiya Allah ce, kuma ko da ya mutu zai samu lada a cikin sama. Wahalar da Bulus yake sha, sabili da sunan Yesu almasihu ne yake shanta, wannan lada da Ubangiji zai bada ba ga Bulus kaɗai ba ne, amma ga dukan wanda ya yarda ya sha wahala sabili da sunan Yesu almasihu. Kudibo hoto na ashirin da biyu Wa'azi domin sarakuna Bulus ya tsaya ɗan lokaci a cikin kurkuku a Urshalima, wato a cikin ƙasar Yahudawa. Su suna ƙoƙari ko ta wace hanya domin su kashe shi, amma su zawan Romawa sun tsare shi sun hana. Ubangiji Yesu ya bayyana ga Bulus ya ce, ka ƙarfafa, gama kamar yadda ka yi shaidata a Urshalima, haka yake kuma za ka yi shaidata a Roma. Mai iko a wannan lokaci a ƙasar Yahudawa sunan shi Festa, wani sarki na wani yanki na Yahudawa, wanda ake ce ma a Garibas, tare da shi mai suna Barniki, sun zo domin su ga Festa. sa'annan wannan ya ba da umarni domin a kawo bulus don su ma su ji shi su ji irin labarin da yake faɗi. Bulus ya ji daɗi domin an ba shi zarafi ya shaida Yesu almasihu ga sarakuna. Wannan kuwa kamar yadda kuke gani bisa ga wannan hoto, sai ya fara ba su labari a kan yadda ya haɗu da Yesu almasihu bisa ga hanyar Damaska, a kan yadda kuma Yesu ya ba shi umarni, domin shi tahi shi shaida bishara ga dukan mutane na duniya, ga Yahudawa, ga kuma waɗanda ba Yahudawa ba. Sarki Agaribas ya ji daɗi ƙware da gaske jawabin da ya ji daga bakin Bulus. Ya ma kusan ba da gaskiya, amma bai karɓi Yesu almasihu ya zama mai ceton shi ba. Sai Bulus ya ce, Ina roƙo ga Ubangiji Allah, ba kai kaɗai ba sarki, amma dukan waɗanda ke sauraro na su zama kamana, wato, sun ba da gaskiya ga Yesu almasihu, banda wannan matsayi na sarƙa da nake ciki. Sarki Festus da Agaribas sun sani yanzu Bulus bai yi wani laifi ba, amma da shike Bulus ya tambaya da a kai shi a Roma, Roma ta zama wani babban gari ne wanda ya fi wanda suke ciki yanzu. Wannan gari can ne babban sarki yake, to Bulus ya yi kira domin shari'a shi ta zama can, saboda haka za a aika Bulus a Roma, kamar yadda Yesu ya ce mishi. a can ma za yi shaida sunansa. Kudibi hoto na ashirin da uku Allah na tare da Bulus cikin hatsari. Sozawan Roma sun tafi da Bulus zuwa Roma. Wannan tahiya da suka yi doguwar tahiya ce, dole ne sai sun ɗauki jirgin ruwa? To, lokacin da suna bisa teku, sai aka yi wani babban iska, wannan iska ya ɗauki kwana wajen goma sha hudu. Dukan sauran suna tsammanin za su mutu, amma mala'ikan Ubangiji, Allah mai rai, ya bayyana ga Bulus da daddare, ya ce mishi, Kada ka ji tsoro Bulus, sai ka tafi gaban Kaisar, wato babban sarki na Roma. Ga abin da Ubangiji ya ce, Ya baka dukan waɗanda ke tare da kai. Bayan wannan, jirgi ya kusato da ƙasa, amma mi ya faru da shi, sai ya faɗa bisa ga wani tudun ƙasa, sai bayan na jirgin ya fashe, sabili da ƙarfin raƙumman ruwa. Kamar yadda kuka gani cikin wannan foto? ga mutane nan sun haɗa a cikin ruwa, waɗansu suna ƙoƙari domin su kai ga bakin ruwa, waɗansu sun sarkahe ga itatuwa na jirgin ruwa. Dukansu sun tsira kamar yadda mala'ikan Ubangiji ya ce ma Bulus, Idan Ubangiji ya ba mu aiki wanda za mu yi, idan shi ya aika mu a wani wuri domin mu shaida sunan Yesu. ya iya ya cece mu daga kowace irin masiha wadda ta iya ta same mu. Yanzu sai ku lura da hoto na ashirin da hudu. Bulus ya kai garin Roma Bisa ga wannan hoto, muna ganin Bulus a cikin Roma, har yanzu shi ɗan kaso ne, amma duk da haka sai aka keɓe shi da shi da sozawa waɗanda suna gadin shi. Mutane suna zuwa ganin Bulus cikin gidan da shike, kuma shi da kanshi yana musu wa'azin bishara. Shina ƙoƙari domin shi sa su gane da kowane ne Yesu. A cikin wannan wuri kuma, waɗansu da yawa suka karɓi maganar Allah, waɗansu kuma ba su karɓi maganar Allah ba. Bulus ya sha wahala a cikin hannuwan mutane waɗanda ba su ƙamnar Yesu almasihu. A ƙarshe sai aka kashe Bulus a Roma. Amma daga cikin gidan kaso, Bulus ya rubuta littattafai da yawa zuwa ga ekkleziyoyi. A yau ma akwai waɗannan littattafan, ana samun su a cikin littafi mai tsarki, ana kiransu kuma wasiƙu. ta haka ne muke da wasiƙu biyu waɗanda Bulus ya rubuta zuwa ga Korintus, muna da kuma wadda ya rubuta zuwa ga Filipiyawa da kuma waɗansu. Mu masu bi, muna iya mu karanta waɗannan wasiƙu da Bulus ya rubuta daga cikin kurkuku. Waɗannan an iya a same su cikin littafi mai tsarki. Ga wata ikkilisiya Bulus ya rubuta, Na tabbata ko mutuwa ce, ko rai, ko mala'iku, ko manyan mala'iku, ko al'amuran yanzu, ko al'amura masu zuwa, ko masu iko, ko tsawo, ko zurfi, kai, ko wani irin halitta kuwa, ba za su iya raba mu da ƙamnar Allah da ke cikin Yesu almasihu ba. Tare da Bulus, ya kamata mu karɓi Yesu almasihu ya zama mai cetonmu, mu ƙamnace shi, mu kuma yi mishi biyayya tare da ikon Ruhu mai tsarki wanda yake bamu lokacin da muka buɗe zuciyarmu muka kuma ba da gaskiya gare shi. Saboda haka, mun iya mu ce, Dukan abin da ya same mu, abu mai kyau ne, domin kuma waɗansu su san Ubangiji su ƙamnace shi.